Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barkatu suna na da Umar kuna sauraron mu live kan Kibla FM. Alhamdulillah, mun gode ma Allah mun samu another opportunity mu ci amfani wani topic mai matukan muhimmanci. In Allah da bawan Allah da zai zo ya bada wannan presentation an san shi da da'awa yana da passion, great passion for the work of da'wah, speaking about Allah and the messenger, abin da ke exciting shi kenan. Kuma akwai wani su giftin da Allah ya bashi, waɗanda suka studying, shi suka kuma san shi a personal uh, basis sun understand kamar in ya zo wurin da'wa bai jan baya yana uh, kuma in ya believe in what he's about to say to be from the Quran and the Sunnah yana saye ni bai jan baya ka push ka push ka push amma in ya believe kamar it's coming from the Quran and the Sunnah is very hard to move wannan uh, wato waɗanda suka san shi kuma na ce sun pick up wannan qualities sannan ko waɗanda ma ba su yi rayu da shi ba su ma sun admit to the fact kaman thick skin is one of the gifts da Allah ya bashi. alhamdulillah wane ne wannan bawan Allah kuma menene tafikin da za mu ci amfani a kan gabanin baku wannan details kibla fm muna da website shine www.kiblafm.com kan wannan website akwai resources da dama ku log on kan kiblafm.com ku access materials da ke kan wannan website sannan kuma kun samu details on how to be a part of our presentation waɗanda za ku kira ku yi tambayoyi uh, kun samu details duka kan kiblafm.com. For the meantime, na baku wasu nambobi guda uku wa'inda za mu yi amfani da su, kai da kake saulara ko ki da kike saulara, in kuna da tambayoyi in lokacin tambayoyin ya kai za ku kira in kun kira uh, za ba ku dama ku mika tambaya ya so bawan Allah da zai ba mu bayani wanda lokaci ya ba ku wato uh, ya break uh, questions ku down ya kuma back in shi up with Quran and the Hadith in Allah yadda. Uh, menene tafikin da in Allah yadda za mu ci amfani a kan kuma wane ne wanga bawan Allah? Bawan Allah nan shi ne a Sheikh Muhammad Tawfiq Abdulrahman Kuluse. sha Allah shi zai ba mu wanga presentation live akan Kibla FM. Little background, bawan Allah ne da yake ya wato ya travel far and wide ya je neman ilimi kuma Allah ya bashi uh, enough to say something uh, one or two things about the deen of Islam this beautiful din Allah ya bashi wannan hikima ya yawo kuma ya tattara ilimin ya komo da shi kuma yana afana da bayan Allah one of the places in da ya karatu shine Islamic University of Medina Saudi Arabia ya yi first degree shi wurin nan from wurin kuma ya jet ya je back to Malaysia Islamic University of Malaysia Kuala Lumpur shi kuma ya je second degree shi wurin nan to up to date Uh, bawan Allah ne wanda yake he is all about knowledge adding to um, the so many things that he already know to yana cikin kuma cikin yin aka kuma yana cikin karatarwa yana walwale maganganu tambayoyi da gano addini to so much resume shi na da wato tsawo amma kadan da zan ba ku ke ga in Allah da zai ba mu presentation kan wani topic uh, wato waliyan Allah Allah azawajal ya yi batunsu a cikin alkur'ani wulare da dama sa'an nan kuma cikin zamanin munga mukan samu wato akwai mutanen da suke claim ma uh, in public boldly kamar they are one su waliyai ne to a tun da Allah ya yi batun su cikin alkur'ani bi ma'ana suna exist kenan amma how do we know them ya za mu yi magani kuma wani wali ne wance waliya ne menene qualities su in Allah ya da um, the characteristics of a true wali in Allah da shi ne tafiki da sifofin waliyan Allah, wanda yake in ka gane wanga sifofin da ka ga wani da yake ya claim kamar shi wali ne, in ba wani ba ne, kana ka compare wannan qualities na in mai shi ya mesa kan kamar shi ka doubt ah, wato wannan claim na ma believe it or not um, suna exist, amma we don't know who this man are. this woman ba mu san su ba sannan kuma a akwai wani mindset da ake da shi da ake paintings to be one particular kind of people ban shiga cikin too much da yake wanga fielding ga ubawa Allah da ya zo da taimaka mu nan fielding shi ne ya san more about this yasa da ni da ku masu saulara za mu ci amfanin a watan karatun ba da bacin lokaci ba zai ma a Sheikh Muhammad Tawfik Abdurrahman Kulisi sallama na Musulunci ina ce Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatu. Masha Allah, Sheikh Muhammad Tawfik Abdurrahman Kulisi, muna murna jin muryanka a kan Kibla FM muna fata kada iyalinka duka kuna lafiya. Alhamdulillah, kowa na Masha Allah, To, lokacin ya kai, Allah ya nuna muna wannan lokaci da za mu samu ƙarin bayani kan wannan tafikin waliyai an yi zancen su cikin alkur'ani kuma cikin maganan da muka yi gabanin wannan shiri ka tabbatar kama Allah ya yi zancen su amma su wane ne waliyan nan menene ka gan alaman me za ka ga wani qualities cikin mutane ka yi musu wannan zato kaman waliyai ne menene yanda suke rayuwansu da yake This our time, muna samun mutanen da suke claim wannan studies for themselves su ce su waliyai ne, sa'an nan kuma ana da wa'anda kuma suke azama mutane wannan tarin kuma ko ba su, ba request ba ana dibiya musu kamar kai waliyi ne. To abin ya, ya, ya confuse mutane, muna confuse da Allah ya zance su cikin alkur'ani. da manzan Allah ya yi batunsu, wato, these are the sources da yake muka fahimta abinda Alkur'ani ya fada da kuma me manzan Allah ya da wato na ya kwatanta su. In aka ba mu wa'anga uh, details, ina ce mun samu sauki in wani ya claim shi wali ne, za mu yi mu compare to some of these uh, divine words from the Quran da kuma the brilliant yeah. practices of the messenger Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya so kada a beat mu fast shi yasa a sheik muna fata a signal in line ka yi cooperate sannan kuma a cika muna a wannan karatu a walwale muna shi duniya na sauraron ka kan kibla fm bismillah رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان الدين أما بعد فسبحانك اللهم لا علم لي إلا ما علمتني إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أن الحمد لله ليس لا في دفن به سيرة النبي المعلق محمد صلى الله عليه وآله وسلم ليس صلاة في دفن النبي محمد صلى الله عليه وسلم سواء ليس سيف بجوار الله ولا تاشع القيامه Salamu alaikum Sheikh. Salamu alaikum Sheikh. Insha Allah an bani wani sa yanzu ya kaba layin ka ya so ma act up. Ah, ina fata an ya you know a change wani position ya so da yake ah, mun so mu samu alama kamar za mu samu wani important wato uh, karatu muna so mu same shi kuma with clarity shi yasa a yi kokari a eh, saya muna yadda maganan zai fito karin mu samu ba mu so mu confuse kan wanga topic it's too important bismillah sheik duniya na so yanzu kana jin ko masha Allah loud and clear bismillah to ina duniya baki ɗaya sallama irin ta musulunci ina ce musu assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh na farko ina yi wa Tubula fm ya fatan da addu'a musamman borda fad irin wannan dama da ya sani saboda in amfanar da al'umman duk duniya baki ɗaya kan misconception da ake samu kan manufar waliyi wane ne waliyi menene siffofi na waliyi me alkur'ani ya faɗa dangane da waliyi mai ingantattun sunna na annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sun ka yi ko sun ka faɗa dangane da waliyi. To babu shakka ka nuna ce wani abu. Na nuna sababin abin da yasa za mu yi wannan topic. Saboda na farko, saboda al'umma duniya baki ɗaya su ci amfanin wannan maudu'i sa'annan na biyu kuma saboda jahilci da rashin sani da mafiya yawa na musulmi da sun kai da hakikar ake nufi da waliyi sannan kuma saboda akwai wasu waɗanda suke dawa cewa su waliyi ne menene matsayinsu gaskiya kuma waliyi ne sa'annan na uku muna wannan topic ne saboda akwai waɗanda ba su ji ba ba su gani ba an ce musu wani wari ne sun kaɓata lokaci su da kuɗinsu da daman da Allah ya ba su kan yi wa waɗannan mutane waɗanda suke da suno yayi bauta ko hidima waɗanda baki ɗaya shi ne manufar inda ya sa za mu zo da wannan topic a wannan lokaci mai albarka. na kasa na da zan yi kan abin da ya shafi waliyi kashi uku. Kashi na farko shi ne mai nufi da waliyi a wurin malumman loga, mai ake nufi da waliyi a wurin malumman tauhidi da aqida. Sa'annan na biyu, menene siffofin waliyai wanda alkur'ani da sunna ingantacciya na annabi sallallahu ta zo sa'annan menene kuma fahimtar waliyai a wurin waɗanda ake kiransu sufaye saboda suna da manufar waliyi wanda ke cin karo kai tsaye da nassar Qur'ani da sunna ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam in Allah subhanahu wa ta'ala za mu yi bayanin dalla dalla kuma duk maganganun waɗannan mahimma za mu kawo su cikin littattafansu Allah muke roƙo subhanahu wa ta'ala ya sake harshen mu ya yi mana jagora cikin zattuttukanmu mu kuma ya samu da waɗanda ke saurara baki ɗaya mu yi ɗauki katari kuma mu aikata katari kuma mu ji mu yi aiki da shi. Na farko in an ce alwali ya fito daga kalmomi guda uku. ga wawun da lamun da ya waliya in ji a ɗaya ne daga cikin malin mazura cikin littafinsa mai suna alkamun sulmafid ya ce alwali ana sace wanga kalma a larabci ana nufin da cewa kusanci mutum ya yi kusa da wani ana nufin shi waliyi a larabce akan iya a sake wannan kalma ana nufin masoyi wani lokacin akan iya a sake ana nufin mataimaki wani lokacin akan iya a sake wannan kalma abinda ake nufi shine aboki waɗanda duka ma'anoni ne na waliyi a wurin malumman luga amma in ka zo wurin malumman tauhidi da aqida kamar yadda ibn Rajab al-Hanbali yayi bayani ma'anar al-wali cikin littafinsa mai suna Jami'ul Ulum wal Hikam fi sharh 50 hadithin min talatin, ko kalim safha na 30 ko safha na 340 yace abinda ake nufi da wali shine allazi ya ila Allah bima yuqarribuhu min wanda ke nemar kusanci zuwa ga Allah da abin da zai iya kusantar da shi daga Allah subhanahu wa ta'ala wannan shi ake kira waliyi. Shekul Islam Ibn Taymiyyah ya nuna ma'anar alwali a cikin littafinsa mai suna Al-Furqan Alfurkan rahman wa الرحمن وأولياء الشيطان yace abin da ake nufi da waliyi a wurin malumman tauhidi da aqida ko a wurin malaman musulunci baki ɗaya ana nufin dukkan wanda ya kasance mu'mini kuma taƙiyi mai tsoron Allah ya ce to wannan ya zamo waliyi ne na Allah subhanahu wa ta'ala. In ka koma a kan wannan tarifi da wanga malumma sun kayi da kelman waliyi za ka ga cewa babu wani ɗaya daga cikinsu wanda ya ambaci sunan wani ko kan sahabi ne ko tabi'i ne ko tabi'i tabi'i ne ko ɗaya daga cikin malumman zamani ne ko waɗanda sun ka wuce ko waɗanda za su ba wanda an ka ambata sunansa wannan na nuna mana cewa waliyi sifa ce ba suna ba ne musamman alkur'ani mai girma dalilai sun zo da dama wanda suke nuna mana cewa yi a musulunce akwai shi saboda ƙur'ani ya yi maganansa sunna ingantacciya na annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kuma ta zo ta yi maganansa in ka koma cikin alkur'ani mai girma cikin suratu Yunus aya na 62 zuwa 63 Allah subhanahu wa ta'ala yana ce mana ala inna awliya Allahi la khawfun alaihim wa la yahzanun الذين آمنوا وكانوا يتقون يتي ألا كفلك كجي إن أولياء الله للي وليا الله لا خوف عليهم باب ولدنج tsoro a kansu na abinda sun ka bari wala hum yahzanun kuma babu wani dangin bacin rai na abin da sun ka bari baya inda za su je kiyama babu tsoro babu hatsari abin da sun ka bari kuma ba zai salwanta ba kamar mun tambaya ne su wane ne waɗannan waliyan Allah sai Allah ya ce muna allazina amanu wa kanu yattaqun su ne waɗanda sun kai imani da Allah kuma sun kai takawa a wagga aya ta nuna muna waliyai sifa ce ba suna ba ne saboda ayan ba ta zo da sunar wani ba da ce ta zo da sunar wani da zai yiwuwa a ce baya an samu kuma wani waliyan to amma sun yi zo da sifa wanda ya shafi wanda ayan ta sauka a kansu nan gaba ma wanda ya aiki irin tasu ana fatar shi ma zai iya zama waliyi saboda sifa ce al'iman wattakuwa abin da ake nufi da imani shine abin da ke cikin zuciya na yadda da Allah da yadda da samuwar Allah da kuma imani da cewa Allah subhanahu wa ta'ala mai iko ne akan dukkan kobar wannan kuma babu wanda ke iya sautaya ya gano hakikaɗin abin da ke cikin zuciya sai Allah subhanahu wa ta'ala wa kun sun ka zamo kuma suna bin dokokin Allah suna aikata abin da dama sun ka a cikin na yadda da Allah Allah ya ce su sallah azumi su aikata alkhairi suna aikatawa su bar sharri suna bari wannan shine at-taqwa kamar yadda malumin tafsiri sun kai bayani wagga aya kenan wanda ta haɗa muna sifofin guda biyu al'imanu wa taqwa an samu aya wanda yake ta ambaci imani wata ayan kuma ta ambaci takawa kamar su aya da ke cikin suratul bakara aya dari biyu da hamsin da bakwai Allah subhanahu wa ta'ala ya ce Allahu waliyun lazina amanu Allah shi ne waliyun waɗanda sun kai imani majibincin al'amarinsu mai taimakonsu yukhrijuhum min adh-dhulumati nur wanda ke fidda su daga duhunnai na kafirci da shirka da bid'a zuwa ga haske na musulunci da imani da kuma sunna ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kaga wagga aya ta ambaci imani ba da takawa ba akwai wata aya kuma cikin suratul jafiya daga aya mai namba goma sha takwas zuwa goma sha tara الله سبحانه وتعالى يا أنبت التقوى يتي ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا يتبع أهواء الذين لا يعلمون إنهم لن يغنوا عنك من الله شيئا إن الظالمين بعدهم أولياء بعد والله ولي المتقين الله يتي إن إنه لن لن يغنوا عنك من الله شيئا بذات إيه ودا ترد كيد وان أبو da Allah subhanahu wa ta'ala su wa'anda yake za ka su don ka saba ma Allah fa inna zalimin min a zalimin ba'dhum awliya wa ba'd sashin su wallahu waliyul muttaqin waliyi majalincin al'amarin masu so kaga mun samu ayoyi guda aya ta farko ta haɗa mana siffofin guda biyu aya ta biyu kuma sifa ɗaya ita ce aya na suratul bakara da imani wagga aya kuma da ke cikin suratul jafiya take banci sifa na takawa wanda ke nuna mana cewa waliyi kani ka gane shi sai ka gano waɗanda abubuwa guda biyu da gare shi al'iman kuma wattaquwa imani da kuma tsoron Allah subhanahu wa ta'ala abin da nake son mu gane a nan akwai wata aya cikin suratul furqan wannan aya daga aya 63 zuwa ga aya 77 zuwa karshen suratul furqan ta ambaci siffofi kamar guda takwas ko tara wanda yake ɓanci waliyan Allah subhanahu wa ta'ala to wa'in ga siffofi su ne waɗanda suke bayani imani da kuma takawa. Na farko Allah subhanahu wa ta'ala ya ce wa ibadun rahmanin lazina yamshuna alal ardi hauna wa idha khatabahum aljahiluna qalu salama Allah ya ce wa ibadun rahman ya ce kaga bayin Allah na kwarai su ne allazina yamshuna alal ardi hauna waɗanda suke tafiya a ban kasa suna masu tawabu'anci suna kankan da kai ba su tare da girman kai wa idza khatabahum jahiluna qalu salama idan wawaye marasa sani sun karje su ko sun ka yi magana da su wanda yake na bata ko maganan da bai da kyau ko zarge ko cin mutunci kalu salama sai su su faɗi katari su faɗi kalma mai kyau dangane ga waɗannan mutane. Wannan sifa ya tabbata ga annabi Muhammad sallallahu Alaihi wasallam saboda shi ne shugaban waliyan Allah. A lokacin da wani ya wuce gabar manzon Allah ya ce, Ya Rasulallah, ya ce, Ya Muhammad, assamu alaik, ya kai Muhammad mutuwa ya tabbata a kanka. Sai Aisha manzon Allah ya ce wa alaik, kai kuma haka ne. sai Aisha ta fusata ita ce wa alaika samu la'ana kai kuma mutuwar da tsinuwa ya tabbata a gare ka sai manzo Allah ya ce ya Aisha ki ai jawabin da na bashi kawai ya ishi shi to wannan na nuna mana dukkan waliyin Allah bawan Allah masoyin Allah baya cin mutunci baya yana fankama yana girman kai baya riga wanda zai kara mata ɗaukaka da girman kai Wanga ba sifa ba ne cikin sannan aya ta biyu Allah ya ce wallahi da rabbihim sujjadan wa qiyama yana daga cikin sifofin waliyan Allah suke kwan a dare suna shi tsayuwa saboda sallah ba ta bacci wanga kuma sifa ce cikin sahabban annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Allah ya ce cikin alkur'ani jafa junubuhum anil mabaji yace suna nisa da hakar karinsu a wurin barci suna nisa daga wurin barcin su yad'una rabbahum khawfan wa tama'a suna kiran ubangijinsu a cikin dare na filfili da salloli da zikari sun kurin suna kaunar rahman Allah Allah ya ce ta jafa junubuhum anil mabajir yad'una rabbahum khawfan wa tama'a wannan addu'a da salati da zikiri da suke cikin wannan dare tare da haka suna tsoron an karba ko ba karba ba shine eh, khawfan wa tama'a wa mimma razaqnahum yunfikun sannan kuma suna ciyar da abinda musu Allah subhanahu alamun ka ba su na arziki kaga wannan ɗaya ne daga cikin sifa na waliyan subhanahu wa ta'ala wanda Allah ya bayani aya ta uku ciki shine aya na sittin da biyar Allah subhanahu wa ta'ala ya ce wallazina yaquluna rabbana sirf anna azaba jahannam da'iman suna yawan addu'a suna cewa ya kai ubangiji ka juyar da azaba da bayan عذاب جهنم إن عذابها كان عذابا للي عذاب جهنم تازموا من سنين دائما سنة الدعاء الله ليس تدسود غبر عذاب جهنم وأن انسفع روحي وليا الله فأننا آه، والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما suna dukiyarsu a cikin hanyar Allah kuma ba sa rana kuma ba sa ruwa wannan sifa ce sufin waliyan Allah Allah ya ce ladina la yad'una ma Allah ila har wa yau su waliyan Allah su ne shi ba su tara Allah da wani ba su haɗa Allah da wani wurin bauta kuma ba su kashe ran da yake Allah ya haramta cikin wannan rai kuma ba su zina domin dukkan wanda ya aikata wannan zai da shi mai girma kuma Allah zai rage na masa azaba yudha'afu lahu al'azab yawm al-qiyamah Allah zai rabin bin masa a ranar tashin alkiyama sannan sa'a shida Allah ya ce wallazina la su waliyan Allah su ne waɗanda yake ba su shaidan ƙarya wa idza marru bil lahwi marru kirama sun wuce da wani aikin banza ko wace-wace ko fasikanci yanayi, ko abin da Allah ya iso sai ka ga sun wuce wurin nan masu mutunci ba sa tsayawa ya shafe su wannan kuma sifa ne cikin sifofin والذين إذا ذكروا بآيات ربهم har صفا sifan abin nan su ne waɗanda yake izan an karanta musu ayoyin ubangiji ko sun suka karanta alkur'ani ko an karanta musu ne ba za su kulle kunninsu su rufe idanunsu daga barin sauraron wa'annan zancen Allah ba na farko su suna yawan karanta Qur'ani kuma an karanta kuma suna jin daɗi wannan sifa ce cikin sifan waliyan Allah na takwas والذين حبلنا من أزواجنا وذريتنا قليل واجعلنا للمتقين daga cikin waliyan Allah shi ne waɗanda suke cewa ya kai ubangijinmu ka ba mu farin ciki a cikin matarmu da kuma zurfafa baki ɗaya kuma Allah waje Allah lil imama Allah ka sanya mu zama shagabanni ne ga masu tsoron Allah. Waɗanda sifofi da ke cikin suratul a'ra'a eh, furqan sifofi ne waɗanda suke bayanin wanda ke da imani da Allah kuma yana da takawa to ba za ka rasa shi da sifofi subhanahu wa ta'ala ya ambata ba. Aya ta farko da muka karanta da waɗanda ayoyi da muka karanta cikin suratul a'ra'a yau ba su yi bayanin na sunan wani waliyi ne ko sunan wani waliyi ne. Bisa kan waɗanda ayoyi baki ɗaya, duk wanda zai nuna a kansu zai ga cewa ɗintaka ba wani bane ɗan wani jikan wani, kuma ba ana samun ɗintaka ba ne a cikin jama'an wani ko mazhabin wani ko aƙidar wani. kuma walitaka ba ana samu ba ne cikin dangin wani kuma bayan dangin wani walitaka ana samu ne a burgishin littafin Allah da sulba annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam babu shakka Qur'ani ya zo da ayoyi masu yawa wanda yake mana bayanin waliyan Allah subhanahu wa ta'ala malumma a cikin waliyan Allah su ne annabawa Allah da babu wanda ya kai su walitaka a doro sai kuma sahabban annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam sai kuma tsohon sahabbai na annabawa da manzannai waɗanda suka yi imani da su in mun komo ga sahabban annabi Muhammad za mu ga cewa alqur'ani ta yabi sahabban manzon Allah ke wutar ba nan jumla a kuɗe sabon manzon Allah gaba ɗaya المهاجرون ansar ta yadda da su bisa kan aikin da suka yi na farko a cikin suratu tauba a gari Allah subhanahu wa ta'ala yace wasabiqu al-awwalun min al-muhajirin wal ansar tabi'uhum bi ihsan radiyallahu anhum wa radu ya ce magabata na farko na muhajirai da ansa muhajirai su ne waɗanda sun kai hijira daga Makka zuwa Madina ansara su ne waɗanda sun ka taimaki manzon Allah waɗanda sun ka zo tare da shi wallazina tabawuhum bi ihsanin da waɗanda sun ka bi manzon Allah da kyautayi radiyallahu anhu Allah ya yarda da su waradu anhu su ma sun yarda da irin sakamakon da Allah ya musu وعد Allah ya الله musu Aljanna, Aljanna, wanda ta gare ta sani anhar wanda korama ke gudana a karkashin benayenta. ga na farko wagga aya ta nuna mana cewa dukkan muhajirai da dukkan ansar da waɗanda yake ma sun ka zo bayan su sun ka aikata irin aikinsu su a yadda da su. Ansar duk wanda ke da wannan taki na ansar Allah ya yarda da shi duk wanda ke da takin muhajir Allah ya yarda da shi amma wallazina tabauhum bi ihsan kenan waɗanda mun ka zo bayan sahabban Annabi Muhammad in mun yi aiki irin tasu mu kuma za mu zama waliyan Allah kuma Allah ya da mu amma in ba mu yi aiki irin to ba za mu zama irin ba aya da ke cikin suratul aya na goma sha takwas Allah ya ce a kadar Qur'an al-mu'minin da iz yubayyi'unaka na shajara Allah ya yarda da mu'minai sai baya da manzon Allah a karkashin itace wannan shi ne ridwan a A wannan lokaci kuma su mutane 1400 ne Allah kuma ya ce ya yarda da su automatically wajen Allah ne saboda nisan Allah ilima ma fi qulubihim Allah ya san abin da ke cikin zukatansu na imani da kaunar musulunci da kaunar annabi Muhammad fa anzala sassura sai Allah ya saukar da natsuwa a kansu wa asabahum fathan qariba Allah ya sun ka dace da budi wanda yake mai girma babu shakka waɗanda ayoyi sa magana cewa dukkan sahabban manzon Allah muhajirai da ansar baki ɗaya a yi da shi. Shi ka mazharin ahalin sunna wal jama'a sun tafi bisa kan cewa dukkan sahabban mu Allah Allah ya yarda su kuma ne. dukkan wanda ya inkarin ɗaya daga cikin sahabban manzon Allah malum ma suka ce me shin ya aikata babban laifi wanda yana bukatar ya tuba zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala daga cikin waliyan Allah wanda na ya zo magana a kansu shi ne mutanen badar su kuma mutane dari uku ne da goma sha uku Allah ya ce ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ka ba su bishara su aikata komar ni Allah na yarda da su mutane ko dari eh, uku da goma sha uku sannan kuma ga mutane guda goma wanda annabi Muhammad ya zabe su ya ba su albishir da aljanna kamar yadda imamu ahmad tirmidhi da abu sun kawaito ta hanyar abdurrahman bin auf Allah sallam ya ce abubakar fil janna wa umar fil janna wa usman fil janna wa ali fil janna ya zakara har ya kai ga sa'id ibn zaid su mutane goma kenan ko ce shine abu ubaida amir ibn al-jarrah duka an ba su bishara saboda waliyan Allah ne sannan Imam Bukhari da Muslim sun rawaito hadisi ta hanyar Abu Huraira manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ba Bilal al-bishr cewa ya karanta kalminsa cikin aljanna suna nuna cikin Bilal wani ne ko manzo Allah ya bashi al cikin aljanna sannan ga Ukasha ibn Muslim kamar hadisin Imam Bukhari ya rawaito Ibn Abbas manzon Allah sallam da yake ba da albishir na mutane dubu wanda za su shiga aljanna ba hisabi ba da asabar sai ukashi yana zanne bayan da an ka lissafa yana ganin cewa ba shi cikin su sai ce Allah sallallahu alaihi wasallam ya maka addu'a Allah ya sa shi ciki ci to kai ma kana ciki wannan duka yana nuna ba waliyan Allah ne subhanahu wa wanda nafsi ya zo a kansu cewa su waliyi ne dukkan wanda ya siffatu da irin wa'anga siffofin imani da tsoron Allah ko siffofi guda takwas wanda Allah subhanahu wa ta'ala ya ambata kamar yadda mun kai bayani baya a cikin suratul Furqan wanda ya samu ciki to wa kansa fadar alheri cewa shi waliyi ne waliyan Allah subhanahu wa ta'ala amma babu wani nas da ya so ya nuna cewa wani da sunansa waliyin Allah ne subhanahu wa ta'ala shi yasa malum masu kace kullu man intabaqat alayhi hadhihi sifat dukkan wanda wa'anda sifofi sun ka tabbata a kansa kuma ya tabbatar da imani da bayan wa'anda sahabban annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam to ana fatar cewa waliyi ne cikin waliyan Allah subhanahu wa ta'ala kuma bai dace ya ba kanshi lakabi cewa shi waliyi ba ne ko ko bai dace ya tuhumarci wani don ba a ce shi waliyi ba ne ko ya da mutane don ba ce shi waliyi ba domin wani takan ba yana kasancewa ne dace da imaninsa da kuma takawansa duk wanda ya fika tsoron Allah ya fi to ya fika kusanci zuwa subhanahu wa ta'ala kuma ba yana nan ne mataki ɗaya ba na wani ya fi na wani shi sabarin masu suka ce waliyan Allah na farko su ne annabawa da manzannai sannan sahabbai da Muhammad sallallahu alaihi wasallam abin manzon Allah ma waɗanda an su guda goma sun fi dukkan sahabbai walitaka da imani da takawa a zo ga waɗanda sun ka hadarci badar a kuma ga waɗanda yake sun ka hadarci bai'atul ridwan mubaya'a da an kai da manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallam haka matakai yake Allah subhanahu wa ta'ala ya jeranta matakaiya na wajitaka a cikin alkur'ani mai girma in ciki wa man yuti Allah wa rasul دوني بي الله يبي النبي محمد صلى الله عليه وسلم فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم بل لو من سنة تريد وند الله سبحانه وتعالى أن يمس نعمة إن النباوة سأغفر دا النباوة والصديقين والصديقين والشهداء والشهيدين والصالحين والحبائي أن النباوات duk wanda yake ganin cewa shi wani takansa ya fi ya kafurta yana gwada imaninsa ya fi imanin annabi ko manzo haka sai kai abubakar na cikinsu wa shuhada da waɗanda ya mutu eh, yakin da addinin Allah suna na tabbatar yaki ne sun kai kuma sun tsalka da waɗanda shuhada ne ana fatar wani yan ne kuma Allah subhanahu wa ta'ala su sa shi kuma salihan bayi waɗanda suke aiki aiki na gari ya Allah kuma yace muna karshe ce wa ulaika rafiqa yace waɗanda da an ka na annabawa da siddiqai da shahidai da salihan bayi yace hasuna su kyautata rafi a wurin abotaka duk wanda zai abotaci waɗanda mutane cikin aljanna to babu shakka ya yi abotaka da mutane na kwarai. Wannan shi ne bayani na ainihin waliyan Allah wanda ya tabbata cikin Alkur'ani da ingantacciyar sunna na annabi Muhammad sallallahu alaihi wa Sai bayani na biyu shi ne wani hanya ake bi mutum ya zama waliyi. Babu shakka walitaka ba mutum za ka sa zikiri da wuri ne gabarka bisa kadin da ka karanta ka zama wali kuma walitaka ba kaya ba ce wanda shiga kasuwa a tsaya ba gado ba ne ya iya gaji ubansa wurin walitaka sai in ya bi aikin da ubansa ya yi in ubansa kuma yana ya yi aiki kuma wanda Allah da manzon Allah suke so walitaka ba dangantaka ba ne walitaka ba wadata ba ne ba mulki ba ne innama walitaka abin da ake nufi hanya ne na Allah mai kai duk wanda ya tsora kansa a wannan hanya ya yi aiki bisa kan karantarwan alkur'ani da sunan manzo Allah wannan shi ne waliyin Allah subhanahu wa ta'ala Allah ya jibinci al'amarinsa kuma Allah zai so shi kuma Allah zai taimaka hadisi ya tabbata a cikin Bukhari ta hanyar Abu Huraira Allah ya kara masa yadda wanda Allah subhanahu wa ta'ala yake magana a cikin hadisul qudsi yake cewa man adali waliyan faqad azantuhu bil harb dukkan wanda ya tarba da waliyina to lallai. ina shi ina sanar da shi da yaki ni da shi za mu yi yaki hasari wannan gaba na hadisi na nuna mana dukkan wanda ya tabbata waliyi ne har ka ɓata masa rai to Allah kuma zai ɓata maka rai ko duniya ko lahira dukkan wanda ya tabbata waliyin Allah ne ka tuce shi ko kai yunkurin tutar shi to Allah subhanahu wa ta'ala zai saka maka mummunar sakamako da kullum aiki da kai da Allah wannan shine gaba na farko Allah subhanahu wa ta'ala ya ce wa ma taqarrab ilayya bi shay'in bawa na kusanci zuwa gare ni da one abu wanda ya fi sunwa zuwa gare ni kamar abin da zai ce masa yayi na wajibta masa kamar sallah kamar azumi kamar zakka kamar bin yayi kamar sadar da zumunci waɗanda duk baki ɗaya farilla ne wanda Allah ya ɗora shi akan ɗan adam mukallafi duk lokacin da aikata waɗanda abubuwan da Allah ya wajibta maka to kamar ka zama waliyin Allah ne وما يزال عبدي ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى zai باوانا بزي yana neman نيمان zuwa زوا ni. ta hanyar nafilfili ko fila na sallah ko nafila na sadaka ba zakka ba ko nafila na azumi wanda ke ba na ramadani ba ko dai wani abu na nafila wanda ƙari ne mutum ke yi cikin addinin da abin Allah ya fitar masa to sai ni Allah subhanahu wa na so shi wannan gaba na biyu kenan duk wanda ke so ya zama wariyin Allah dole ne ya riƙi sallah da dukkan abin da Allah ya wajibta masa a kansa kuma ya iya yi in ka dukufa kana yin su kuma har ka kara da nafil fili to wannan za ka zama waliyin Allah walitaka in duk wanda ke so ya zama waliyi ya tsaya kan abin da Allah ya wajibta masa ya tsaya kuma kan tsarin da zai iya yi na nafil fili gurgudun iyawansa wannan shi ne gaba ta biyu sannan gaba na uku dukkan wanda ya tabbata waliyin Allah ne to babu shakka Allah zai masa jagora a wurin jinsa baya jin wani abu sai alkhairi a wurin ganinsa baya sha'awar ganin wani abu sai alkhairi hannunsa baya sha'awar taba abin da yake ba nashi ba wurin kafarsa baya yadda ya taki inda dai Allah bai ce ya taka ba wannan shine gaba na uku amma akwai waɗanda suke fassara wanga gaba da cewa Allah da kansa zai zama kunninsa ya zama idonsa ya zama hannunsa ya zama kuma eh, kafansa wannan gurguwan fahimta ne kuma wannan kuskure ne wurin fassaran hadisin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ma'ana Allah zai maka jagora a wurin jinka ya maka jagora wurin ganinka ya maka jagora ba ka sha'awar jin waka saboda Allah ya haramta ba ka sha'awar ganin abin da Allah ya haramta saboda Allah baya so ba ka sha'awar taba abin da yake ba haƙƙin ka ba ko ka je ka yi sata ko ka taba abin da yake ba ba ka daman tabawa ba sannan ba za ka tsinki kafarka ka taka inda Allah baya so ba to dukkan wanda ya kai irin wannan mataki wayan ga duka alamu ne na wanda ke nuna cewa wannan waliyin Allah subhanahu wa ta'ala mataki na hudu cikin wanga hadisi shine dukkan wanda yake da irin wannan mataki ya zama waliyin Allah to addu'ansa sai Allah ya karba Allah ya ce wala in sa'alani la utiyannahu wallahi in ya roke ni wani abu na duniya da lahira tabbas na bashi wala in ista'arani la u'idannahu wallahi in ya nemi kariya na in kare shi daga barin wani abin da yake tsoro ko wani sharri to wallahi ni Allah na ɗau alkawari cewa zan kare shi wannan shine bayani na wanga hadisi na annabin sira annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam in ji shekul islam ibn taimiya yana da littafi mai suna majmu'ur rasa'ir wal masa'il a mujalladi na farko safha na hamsin ya ce fawariyun lahi man walahu bil muwafaqati lahu fi mahbubatihi wa mardiyatihi yace waliyan Allah na gaskiya shine wanda Allah ya masa jagora ya bashi muwafaka akan aikata abin da Allah ke so kuma ya yadda da Allah kuma Allah ya nufitar da shi daga abin da Allah baya so kuma Allah na fushi da abin to wannan shine waliyin Allah subhanahu wa ta'ala aikin kirki wanda za a yi shi bisa kan ikhlasi kuma ya dace da karantaswar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam shine hanya guda ɗaya wanda ke kai mu'mini zuwa ga walitakan Allah subhanahu wa ta'ala ka yi aiki da kyakkyawan niyya ka yi aikin don Allah kuma ka yi aikin isa kan karantarwar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam manzo Allah ya ce ka aikata ya sa ka aikata to wa'in ga baki ɗaya shi hanya guda ɗaya wanda ke iya kai mutum zuwa ga matsayin nan na walitaka amma ba lalle ba ne in mutum in ka zama waliyin Allah Ubangiji ya gudanar da karama a hannunka domin akwai bambanci tsakanin karama da mujiza da kuma khurafat mu'jiza shine abinda Allah ke ba annabawa da manzannin saboda su nuna wa al'ummansu bisa kan wannan su musulunta ko su yi imani da Allah da wannan manzo wannan shine mu'jiza sannan karama shine wani abin da ya saba da al'ada ubangiji subhanahu wa ta'ala yana iya ba ɗaya daga cikin bayinsa waɗanda yake ba annabawa ba ne ba manzanni ba ne bayan Allah ne Allah na iya gudanar da karama a hannunsu sannan khurafat shine abinda ake yi sabanin al'ada amma an gina a kan sihiri da tsafi da bokanci amma wasu suna ganin cewa waɗannan shine walitaka sa'annan ba sharafin walitaka bane ya zamo kana da karama domin walitakan da kanta ta sha bamban ga mutanen da Allah ke ba su wannan daraja na wilaya. Akwai wanda karamansa mustajaba an shi kamar Uwaisul Karami wanda manzo Allah sallallahu alaihi ya ba da labari cewa yace ma Umar ibn al-Khattab da Ali ibn Abi Talib in kun ɗan shi ko a bayana to kun yi ke neman muku gafara daga Allah subhanahu wa ta'ala saboda yana da mustajaba wannan ne da nassin hadisin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yana daga cikin karama yawan shekaru ne da yawan dukiya da kuma kuɗi da kuma lafiya da yawan ƴaƴa kamar Anas bin Malik wanda annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam shi addu'a Allah ka tsawaita shekarunsa ka yawaita masa dukiya da 'ya'yansa babu shakka kuma wannan karama ce na Anas ibn Malik ya samu yawan shekaru kuma da yawan 'ya'ya da kuma yawan dukiya akwai wani karamansa ra'ayi ne Allah ke bashi in abu ya rikice ya ba da shawara ana samun dace wani nashi karaman zai yi Allah ya bashi ilimi da basira wurin sulhun ta tsakanin mutane wannan walitaka ne akwai wani ma wali amma ubangiji subhanahu wa ta'ala ya jarabce shi babu wani karama da Allah subhanahu wa ta'ala yin ba sharatin walitaka ne ya zamo kana da karama isa imamul al-qurtubi ya faɗa cikin tafsirinsa eh, a mujalladi na safha na dari biyu da da bakwai yake cewa dukkan wanda Allah ya gudanar da wani abu na karama a hannunsa wanda yake ba annabi ba ne kuma abin ya saba da al'ada a cikin shi ba ya ce zai gwada cewa wannan walihi ne domin hatta arna ɗan turo sukan yi wani abu abin mamaki ne su cam wani bar kuɗi takarda ya zama kuɗi su bar karfe ya zama kul su bar kaza wannan duka yana iya faruwa arna suka in sun kware wurin tsafi su yi tafiya akan ruwa ko wani abu makamancin haka wannan duka zai nuna cewa wannan daka ne kamar abubuwan da suke faruwa a yau a wurin ‘yan eh, eh, sufaye wanda su suke ganin cewa shehannansu suna da matsayi na waritaka. Babu shakka wannan shi ne bayanai na waritaka a wurin malumma na ahalin sunnat wal jama'a. Amma in ka koma abinda ake nufi da waritaka a wurin malumman sufaye, ina ce malumman sufaye ina nufin ‘yan ɗarikan tijjaniya da kadiriya da shaziriya da karwatiya da rifa'iyya da kharwatiyya da naqshbandiyya wanda duka hanyoyi ne akidodi ne wanda suke karkashin sufaye wanda imamul juwaini shi ma ɗaya ne daga cikin malaman sufaye yake ba mu labarin cewa su sufaye ya ce ubansu ɗaya amma iyayensu ne daban-daban ya ce kamar gida ne guda akwai dakuna a ciki gida ita ce wannan gida ne ɗaya amma in ka shigo akwai dakuna to akwai dakin ɗan ɗarikan tijjaniya akwai dakin yan ɗarikan kadiriya akwai shaziliya akwai khalwatiya akwai kaza sai ta turku sufiya ɗarikoki na sufaye baki ɗaya suna dacewa suna she abubuwa 80% suna tafiya akan sai 20% ne suke samun sabani a cikin waɗannan abubuwa. Akwai ɗaya daga cikin malummansu kamar eh, Sheikh Aliyu Harazini, almajirin Sheikh Ahmad Attijani ya faɗa cikin jawahirin ma'ani, eh, volume 2, 8, 76, cewa hakika in waliyi يمكنه أن يسلب من جميع الصفات البشرية بذي تدى كنش دقت فوق لم تنتكى ويتحلى بالأخلاق الإلهية يسع في جنس أن ما ولي أول صوفه مسمى ولي أن أريكا في جانية كما يجب أن يتكين ببن التافن سجوانه المعاني شين ولي duka yana fidda riga na Allah eh, na mutum kana ganin waliyi da sunan waliyi kana ganin shi kamar mutum ne amma shi ba mutum ba ne Allah ne ya sa rigan Allah yana aikata abubuwan da Allah subhanahu wa ta'ala yake yi haka ɗaya daga cikin malumansu mai suna abul faid al-manufi cikin littafinsa mai suna jamharatul auliya volume 1 page 98 yake cewa ku sani walitaka wani abu ne wanda yake jibintan Allah subhanahu wa ta'ala in mutum ya zama waliyi a wurinsu wurin ‘yan sufiya in ya zama waliyi a wurinsu to an sunansa da sunan nakin Allah subhanahu wa ta'ala yana irin aiki wanda Allah subhanahu wa ta'ala yake yi wannan a wurin malamin sufa yake nan in an ce waliyi wannan shi ne manufansu sannan akwai wani malaminsu mai suna abdulmu'in al hanafi a cikin littafinsa mai suna mu'jam mustalahat sufiya page 269 yana ba mu definition of wali yace shine man yatawalla Allah subhanahu wa ta'ala amrahu yace shine wanda Allah subhanahu wa ta'ala yake jibinta al'amarinsa fala yaqilu ila nafsi ilazatan ubangiji bai taba barin shi ya jibinci al'amarin kansa ko da ci lokaci ɗaya ba ومن يتولى عبادة الله تعالى وطاعته دكا وندا الله سبحانه وتعالى يجب الأمر فعبادته آه tajiri ala tawali yace to ibadar sa baki ɗaya, yana tafiya ne continuously ba a samun fashi ma'ana wanga maganar tasu nuna cewa dukkan waliyi a wurinsu su ne bai laifi ya tabbata cewa wannan waliyi ne to a wurin su ne baya laifi wannan shi ne abubuwan da eh, su suke faɗa a wurinsu suke nufin ne walitaka ba wannan ba to a wurinsu waliyi da ya zo cikin alkur'ani ba shi ne wanda ake nufi da waliyi ta gaskiya ba yana daga cikin abubuwan da suke nufi da waliyi su ‘yan turki sufiya suna ganin cewa dukkan waliyin Allah ba mu ya yi sallah ya yi azumi ya yi saka ya fi karfin sallah ya fi karfin azumi ya fi karfin zakka ya fitar in komar in kaga yana yi ganin damansa ne kamar yadda abdul'aziz Aziz Dabbas ya faɗa cikin littafinsa mai suna Al-Ibriz Al-Ibriz eh, a page 216 yake cewa la yanbaghi an yanzura ila zahirin wali ila zahiril wali yace bai kamata mutane su dinga duban zahirin waliyi ba yayi sallah ko bai yi ba ya yi azumi ko bai yi ba ya yi kasa ko bai yi kaza ba suna ganin cewa bai kamata mutane su dinga ganin zahiri. yi ba su dinga aunawa da abubuwan da ke faruwa ya ce dukkan wanda dinga auna abin da waliyi ke aikatawa a zahiri ya ce babu shakka wannan ya yi hasaran duniyansa ya yi hasaran zahiransa wannan shi ne abin da wannan malami ya faɗa sannan imam ash-sha'rani ya faɗa a cikin littafin sa mai suna a tabakatul kubra zon 1867 yake wa ma min waliyyin lillahi sahhat wilayatuhu illa wa yahdur ila makkah fi kulli lailati jum'atin la yata'akhkhar an zalik yace babu wani waliyyin Allah sai dai kowane juma'a yana sallan juma'a ne yana sallan juma'a ne daga makkah dukkan waliyin Allah bai sallan juma'a ko ina in ka gansa ma a masallaci yana ba da juma'a ba shi ba ne wannan a wurin 'yan sufaye kenan abin da suke nufi da walitaka kenan to Allah muke ko ya yi mana eh, eh, kamun ne. Eh, Ahmadu Tijani yana nuna a cikin littafinsa jawahirin ma'ani ko littafin almajirin Ali al ya ce waliyai saboda kai matukansu wurin ɓoye kansu suna iya suna zaune da mutane amma ba su bane suna iya kaga mutum ya kira mace ta yi zina da ita amma akwai ba zina bane kaga mutum ya yi karya ya ce ba karya bane To listen to the full program, log on to www.kiblafm.com.